bakwai hijira dubu ɗaya domin wani ba don Allah ba. To menene hukuncin haka? Malamai sukan sukan yi babu irin wannan wato zikirar idan ya tabbata yanka haƙƙi ne na Allah shi kadai to duk wanda ya yanka domin wani ba Allah ba ya zama mai aikata shirka sai ya kyale ka da fahimta sai ya dogar da kai da nasi kai tsaye dan nasi ya fahimtar da kai ne da ne kafin nan ya kamata mu san cewa yin yanka zai zanto ɗauka zai ɗauki sufa biyu yanka da nufin ibada da kuma yanka a al'adance idan muka ce yanka da nufin ibada ne mutum ya kwanta rago ya yanka da shi ko ya yanka shi ko wata dabba ya yanka ta ya zanto a zuciyarsa yana neman kusancin Allah da wannan abin da Shi ne irin yankan da ake alayya ne irin wanda ake a suna ne irin wanda ake a hadaya ta aikin shi ne wanda ake a fidiya mutum ya kasance ya kwantar da dabba ya yanka ta A azumi wannan aikin na yanka dabba ɗin, ya kasance zuciyarsa ya yi haka dan neman kusancin Allah dan neman yardan Allah da zarar mutum ya kwanta dabba ya yanka ta a zuciya zan so manufarsa neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba ya yi wannan wani annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko wani salihin bawa ne ko aljani ne in dai mutum ya yi wannan dan neman kusanci da wani wanda yake ba Allah ba to abin da yi shirka ne babban shirka irin da kusa da su ina fata an fahimta to wannan shine yanka wanda babin da muke kulla zai magana akai amma akwai lokacin da zaka yanka dabba dan wata munasaba dan wata dangantaka za ka yi baki daga wani gari za su wajen sai ka yanka dabba don ka karrama su da mai da nama wannan abu ne wanda yake na al'ada zai iya shiga babi na wato babin al'ada sai dai wani lokacin ya zanto shari'a ta amince wani lokacin ya zanto shari'a ba ta amince ba amma dai anan shirka ko rashin shirka baya shiga cikin nan wurin mutumin da ya yanka dabba dan tarbar bakin su za su zo daga wani gari ya yanka musu kandi a yi musu abu wani shugaban su zai zo daga wani gari ya yanka masa rago waɗansu mutane za su zo daga wani ya tana dan musu abinci irin wannan wannan wani abu ne in yayi don girman kwako yana da lada mai girma a wajen Allah don Allah ne ya nuna a girman kwako din sai zan zo bauta ce ga Allah ya karrama dan adam amma bauta gawa ga Allah to wannan abu ne mai lada ina fatan kun fahimta ne amma abinda ake kallo yanka ya zama shirka shine ne yanzu su musulkai na da haka suke yi sai su taho da manyan raguna a shekara ana ciyar da su ana shayar da su sai shekara ta yi sai a zo gaban gunki sai a yanka dan neman hukuncin ina fatan kun fahimta kun ga wannan shirka ce mai fitar da kuma. har yanzu kuma cikin masu karrama waliyai akwai wanda suke haka wanda dabbar ma ba a yanka ta sai an je daidai kabarin waliyai dan a nuna neman kusanci da shi wajen yanka wannan dabbar to wannan ma shirka ce karara bauta ce ga wanda ba ina fatan kun fahimta babu ma jaa fi dhabhi li ghayri wa qawli ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu cikon ayar wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam kul kace kayi shela ka faɗa wa mutanen makka don saboda wannan aya tana cikin surutun al'am surutun al'am ko makkiya ce gaba ɗaya ka ce da su inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da aikin da nake yi a rayuwata wa mamati wanda kuma nake so har in mutu akai lillahi dukkanin na Allah ne ba ɗaya da nake yi dan wani wanda ba Allah ba cikin ababen da nan sa lillahi na Allah ne shi kadai rabbil alamin ubangijin halittu wanda ya halitte su yake kulawa da su la sharika lahu ba abokin tarayya wannan la sharika lahu din kamar hal ne na lillahi halata kaunihi la sharika lahu wa bidhalika umir da haka aka umarci menene hakan da aka yi isharar zuwa ga isharar da haka ne aka umarce mu ya zanto ibada gaba ɗaya ka ce kan ɗinta ta Allah ne wanda wannan shine ne ikhlas ala lillahi dinul khalis inna anzalna ilaykal kitaba fa'budillaha mukhlishan lahu din wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahu din dan haka wa bi zalika ismul isara yana isara ne zuwa ga ikhlasi wanda ake iya fahimtar sa a ma'ana karkashin abin da mun karanto a baya ko da ba a furta shi ba a cikin jerin ayar da muka mun fahimta da kyau wa bizalika umirtu da hakan aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmai aka ce annabi take fara ni ne farkon musulmai قل إن صلاتي ونسكي الصلاة tana da ma'ana guda biyu as-salatu tana zuwa da ma'anar addu'a as-salatu kuma da ma'anar wata sananniyar ibada wanda ta kunshi tsayuwa da rukuki da sujada da karatu da tasbihi ana bude ta da kabbara a rufe ta da mai sallama inna salati lalle sallata to anan gure shin sallah da ma'anar addu'a ko kuma sallah da ma'anar ibada sananniya wanda muke bayani wanda yake da shi Allah da ma'anar ibada wa nusufi lafazin an nusuf yana da ma'ana a larabtan sa yana da ma'ana a shar'ance a larabtan idan an ce an nusuf ana nufin ibada kowace irin ne da cikin ibada fa idza qadaytum manasikakum fadhkuru allaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra annabi ce khudhu anni manasikakum an nusuf a shar'ance an gane ku da haka ubangiji ta ala ce fafidatin min siyamin aw sadaqatin aw nusu to wanne ake nufi a nan ma'anar nusu ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci ma'anarsa ta shari'a shi ne ma'anarsa ta larabci shi ne ibada to a can gurin wajen sallah mun ce ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci nan ma kuka ce ma'anarsa ta ne ne malamai suka ce duk lokacin da aka sami ihtimali lafazi ya zo zai iya ba da ma'ana guda biyu al-ma'ana al-ula ya zanto haqiqa lugawiyya al-ma'ana ta biyu ya zanto haqiqa shar'iyya ayyuhuma yuqaddam al-haqiqa shar'iyya kullum wannan ka'ida ce sananniya hakika ta shari'a ita ake gabatarwa sama da hakika ta larabci saboda annabi ya zo da qur'ani da hadisi dan ya koyar da shari'a ba dan ya koyar da larabci ba sallallahu alaihi wa sallam nassin qur'ani da a koyar da shari'a ne ba da a koyar da larabci to da haka dai a takaice kaga ana cewa annabi ce lalle fallarsa da yankansa da zai yi wa mahayayi shi ne duk abin da zai gudanar a rayuwarsa wa mahayaya da rayuwa abin da zan gudanar a rayuwata wa mamati har kuma in mutu a kai an gane ku wato ba wai yayi ya bari ba kenan abin da zai gudanar a tsawon rayuwarsa kuma har ya me har ya kai da mutuwa a kai duk wannan abin gaba ɗaya lillahi rabbil saboda ibada ba a zuwa wani lokaci da za a ce an daina ta Allah ya ce da annabin sa fa abu rabbaka hatta ya ji ka yi ko ta samu ubangiji da sai yake ne ma'ana har mutuwa ta zama wannan yake ne shine Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun kuma shine abinda annabi Ibrahim da annabi Yaqub ne ya wasiti ga 'ya'yansa وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله صفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون daidai ki da ma'anar wa abin da rabbaka haka ya a ku dan haka abin da zan aiwatar a rayuwata har ya zuwa mutuwata ya zanto na Allah ne waɗansu suka ce wa mahayaya gudanar da rayuwata wa mamati da kuma gudanar da abin da zai biyo bayan rayuwata lillahi duk Allah ne an gane ku to wannan shine ke nuna sabajin akhlaq gaba ɗaya da lillahi rabbil alamin to shine shaykhul islam ibn taymiya ke cewa a nan gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hada tsakanin manya-manyan ibadu guda biyu, ibada da ta shafi dangantaki mafi girman ibada ita ce sallah ibada ta da ta shafi dukiya mafi girman ibada ita ce yanka ka yanka dabba domin kusanci ga Allah to wannan ita ce mafi girman ibada to sai dai ko anan akwai munakasha mai tsawo tun da ibada ta dukiya mun riga mun san wace ibada sai kamata ta zama ajin farko zakka tunda suna cikin rukunin islam amma shekul islam ya san da wannan kuma ya faɗi wannan shi a fahimtarsa girman ba wai dan ibadar ba sai dan abin da ke wanzuwa a cikin zuciya ikhlas tunda yanka lokacin da zaka yi da neman kusancin ubangiji galibi ba a ce a yaƙe ka ba in ka zakka ko ana iya kin yaƙar ka in ka saboda haka in tilasta ka aka yi kai wannan an tilasta ka da a fitar da haƙƙin Allah samun ladan ka kuma wannan gurgurdan niyya ne wanda baka da ita mai girma inna wala amalu kuma min niyyat amma duk wanda ya kwantar da rago dan neman kusancin Allah ya yanka kuma ya ciyar da naman ka miskine wannan ba karɓar ibada ba cikin ibadojin dukiya wanda suna cikin shugabannin ibadoji da ake yi da dukiya an fahimta ku. akwai hikima mai yawa cikin wannan dan haka Allah ya hada su tare da sallah a wuri biyu cikin alkur'ani wuri na farko nan inna salati wa nusuki wuri na biyu inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika sallakin wanhar yankaki an hada su wuri biyu to shine kuma yake cewa ita sallah wannan tsabagen mu'amala ce tsakanin Allah da bawa tsakanin bawa da ubangijinsa yanayi ne don Allah an gane ko yanka kuma akwai mu'amala tsakaninka da ubangiji sannan akwai kuma al-ihsanu ila al-khalqi kyautatawa zuwa gaba zuwa ga bayi to bawa na gari shine wanda ya zanto mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da ubangiji ko mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da da halittu yasa Allah ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum alladina taqaw sun gyara mu'amala tsakanin da Allah wal ladina hum muhsinun sun kyautatawa wannan wata kololuwa ce ta ibada ba kowa ke kawo ba wanda Allah ya masa Allah sa mutum inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alami, dukkan wannan na Allah ne rabbil alami alamin ubangijin halittu la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin annabi ce wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai to wannan wata irin awwaliyya ce ko dai ta zanto awwaliyatun zamaniyya ko ta zanto awwaliyatu ma'anawiyya awwaliyatu zamaniyya awwaliyatun ma'anawiyya awwaliyatun zamaniyya ya zanto kafin a samu kowane musulmi a sararin duniya annabi ne ya zanto farko ta fuskar zamanance shine farkon musulmi awwaliyatun ma'anawiyya ya zanto kafin ka an samu waɗansu musulmai bayan sa ba an samu amma da wanda suke kafin shi da wanda suka zo bayan sa ba wanda musuluncin su zai cika ba batsa irin na annabi wannan zai dace da ayar na farko ko na biyu la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalur rusulina nan gurin awwaliyatun ma'anawiyya ce ba awwaliyatun zamaniyya domin a walidun zamaniya kafin annabi akwai waɗansu annabawa kamar yadda qur'ani ya nuna akwai al'ummai kamar yadda qur'ani ya nuna ubangiji ya koro masa kisa annabi nuhu gaba kaya. bayan ya zo karshen sai ta bi tilka min an anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin labari ne na gaibu baka nan ya faru yanzu muka koro maka wannan labarin ma kunta ta'lamuha anta kai da baka san wannan labarin ba wala qaumuka mutanen ka ma da ba san wannan labarin ba min qabli hada kafin yanzu ai maka wani. dan haka me fasbir innal aqibata lil muttaqin bayan an koro masa labarin annabi Musa haka bayan an koro masa labarin annabi Musa aka ce masa wa ma kunta bi janibil gharbi in qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta bi shakki aka je gaba aka ce wa ma kuntu bi janibi turi izna daina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika haka da aka kawo kisan annabi Yusuf aka faɗa masa haka da aka kawo kisan annabi Zakariya aka faɗa masa duk inda aka kawo masa kisa sai an nuna wannan an sanar da shi abin da da bai sani ba saboda mutane ne da suka faru kafin sa sai nuna ba shi ne farkon mutane ba sun qur'ani ne Qur'anin da aka saukar sai an ce masa littafi ne da ya zo dan ya gaskata littafin da so gabace shi ya nuna ba shi ne farkon mutane a kullum da ka gabace haka annabi ba shi ne farkon mutane ba a kuma da suka gabace kun bai ta rufe nan maganar cewa annabi shi ne farkon halitta wannan magana ce mara asali hadisin da yake nuni gare ta hadisin bai hadisi hadisi ne mara asali hadisi ne mawdu'i ya aka ma annabi aka dinga amma hadisi ingantacce farkon halitta shine alkalami farkon abin da Allah ya halitta alkalami yace da alkalami rubuta alkalami yace me zai rubuta Allah ya rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta harkar alkalami ya rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta harkar hakan ya faru kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar da annabi ya faɗa kafin a halitta sama da ƙasa da shekara dubu hamsin an sa alkalami ya rubuta har zaman nan da zamu yi ba abin da zai faru na alkalami wannan ne farkon amma in ba haka ba wato ita bid'a kullum ana gina ta ne akan tanakudi sai ka zo ka ce annabi ne farkon halitta to da ka zo ka ce shi ne farkon halitta sai kuma ka zo kissar sa a daren maulidi sai ka ce shi ne Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan wane dan wane har ka ji zuwa ga annabi Isma'il annabi Isma'il dan annabi Ibrahim annabi Ibrahim ka san sunan mahaifinsa Azam to daga nan gurin abin da ya sama kuma suwaye duk kama duk baka san tunda qur'ani bai labarta maka to bai ne wannan wani irin tunza da walwala ka ce shine farkon halitta ya kamata a ce wani ya halitta ya haife shi kenan amma a tsara waka da Hausa a tsara da Larabci a ce masa manzon Allah baban ku su mu danwa dan suwaye ba inda shine farkon halitta zai kamata kenan wani ya haife shi Eh? wannan duk labarai ne marasa tushe labarai ne marasa tushe wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya tabbatar masa da falala kuma tabbatar da falala ba wai dole sai in ka tabbatar da shi ne farkon halitta ba sannan ya zanto yana da falala an gane ku zuwan sa a ƙarshe bai nuna baya da falala ba a'a wannan shi ke nuna cikakkiyar falalarsa ya zo a ƙarshe ne ai dan ya kasance ya kowa da an gama turo kowa kowa ya kammala aikinsa har yanzu duniya kuma tana buƙatar gyara da ya zo ya gyara kuma ba za a sake turo wani ba wannan gyaran nashi ba wani gyaran da zai fada shi sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta Da haka yake la sharika lahu wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin awwaliyya ta anan awwaliyya ma'anawiyya ni ne farkon musulmi ma'ana ni ne musulunci na ya fi kowa cika ni ne ni wuya na ya fi kowa dan annabi ce ana afshaqu wa ataqakum lillahi na fi ku jin tsoron Allah na fi ku takawa wurin Allah Allah ko ce aka akramakum inda Allahi atqakum wannan awliya din ne idan ka ce awliya ce ta fuskar halitta to ya zaka dike sa annabi Musa ce shi ce shine farkon musulmi. a cikin kisa lokacin da ya nemi ganin Allah ubangiji ce lan tara walakin nanzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa sarra musa sayfa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin dan ku bi ne ma awwalul annabi wusa shine farkon lita? amma in kaga hujja kace wa ana awwalul muslimin annabi Muhammad shine farkon lita. abokin zancen ka ba zai kafa hujja da wancan ƙarar bai cewa a nan Musa ne farkon halitta in ka hana shi sai ce to kai dan me dole kai da shi ku zubar da makaman ku kai ka yadda ba annabi Muhammad ne farkon halitta ba shi ma yadda ba annabi Musa ne farkon halitta ba kai ka fassara cewa annabi Muhammad shine musulunci ne bai fi kowa kowa cika zai zanto wannan shine abin da ayar take ko ka kawo ma'ana ta biyu da malamai ke kawowa annabi Muhammad shine farkon musulmai a cikin mutanensa tunda kafin ya isar sai ya yi imani da abin sannan kuma kowa ya bi bayan sa wannan kenan ya zanto ma'anarta kuma a can wajen kisa annabi Musa annabi Musa shine farkon ne a cikin mai al'umman sai ka faɗi ma'anoni guda biyu kyawawa da ba cin karo da juna tsakanin su waccan da take ta annabi Musa ba za ta ci karo da wannan ayat da take da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wacce tana aiki a amma in kace farkon halitta ake nufi sai a wasu magana ta ce wannan ma farkon da ake to ko a tabbatar da ya ko a tabbatar da farkon halitta guda biyu ne ko an sai a jira yi wa qawluhu salli li rabbika wanha kuma ubangiji ce salli li rabbika kai sallah domin ubangijinka wanha kuma kai yanka ma domin ubangijinka a nan gurin dangantakar wannan ayoyi guda biyu da matashiyar maganar an nuna sallah haƙƙi ne na Allah domin da aka ce inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati ta aka ce me lillahi anan gurin lamul istihqaq bi ma'ana Allah ta'ala huwa allazi yastahiqu hadhihi al-umur al-mazkura fil aya Allah ne kadai yake cancantar yin waɗannan al'amuran da aka ambata domin sa a wannan aya shine sallah yanka da kuma duk gudanar da rayuwa da kuma abin da zai ba duk Allah ne a nan gurin kuma aka ce fasalli li rabbika wanhar bi ma'ana wanhar li rabbika amma ba sai an maimaita li rabbika ba tun da wacce za ta dangantakar wannan idan ya nuna yanka da sallah haƙƙi ne nawa na Allah yayin da mutum ya yi domin wani ba dan Allah ba ya zama to yayi yi mai kira ya yi Ba babban kirka irin da suka da mutum da haka akwai masu yanka dan Allah wannan duk yawanci masu tsafi da malaman duba da yanzu ka san kakar siyasa ta ta abin da yanzu ana cikin ranin siyasa kira zai sun fara yawo a sama an fara sassabe saboda zaɓe ya bazu yanzu masu yanzu masu tsafi suke samun abin da su wajen yan siyasa da ba wasu Allah Rijiyojin mai sihiri ke ce a kawo jakai guda ba, saboda aljinin da zai hidima abin da yake so a yanka masa da ke ya jinin jakin to sai a yi bauta ga shi wannan aljinin wannan shirka ne na fita daga musulunci ka shi dan majalisa amma ka fita daga musulunci ko ka ci gwamna amma ka bar musulunci ko idan mai shirkar ya bunƙasa ya ce aldani ya ce ba abin da ake so sai a kawo masa jariri jinin jariri ne. ko ya ce jinin ɗan adam ya iyakance shekaru ko bai iyakance shekaru ko mace ko namiji ko tsoho ko yaro Isa sai a ta neman mutane a filin cikin da sanarwa dogo mai kyau shawa a wancan tarwada yanka yaro ya fita da zai riga da farar suwaita da menene saboda galibi waɗannan masu sihirin su ne suke sharɗantawa wanda ya je neman bukata wajen su kuma aljan ke karɓanta musu a yi kaza a yi kaza kafin su yanzu ko irin waɗannan har 'yan kore gare su yanzu zamani ya kai masu tsubbudin nan yadda mutum ke zuwa idan ya bude wani kamfani ko ya bude wani katin kanti na kasuwanci ko na kwangila ya kasance ya kama shago ma keke a sa AC da manya-manyan kujeru na alfarma haka yanzu masu tsubbu suke a nan gari kuma suna da ƴan koransu wanda suke zuwa Abuja su game da manyan mutane wanda suke ko a kwamitin PDF suna akwai kuɗi da yawa a wajen su ko waɗanda suke a can gindin maganin a Abuja sai a tura su sai je suna hira da kai da waye suna faɗa maka alfarman wani malam ai ba dama ne ai wannan ai idan yayi kaza kamar yanka wuka ne akwai aikin su nan su wanda sun san yan boko yan uwansu su je su yaudaro su su farauto su kawo wa malamin abinda aka samu a yi kashe mara duk yanzu akwai wannan masu neman duniya kuma suna nan suna tafi mata suna nan suna tafi don saboda cimma wata bukata ta duniya sai a zuwa ce sai an yanka sai an yanka kaza sai an yanka kaza Allah wannan duk shirka ne akwai wanda suke yi na shirka ne karara akwai kuma waɗanda suke yi waɗannan waɗanda suke waɗansu malamai ne su kuma sun gano cewa in an yi maka addu'a an ce dai ta za a yi ba tare da an kawo waɗansu ababai masu wahala ba kai ba ka iya fahimta gani kake kamar malamin bai komai ba sai a ta wahala yanzu ana son sai an samo ruwa a rijiya mai bakan gizo wanda a da shi za a rinka wanke rubutun za a yi maka kuma sai an yanka dabba kaza a duk lokaci kaza an bayar da bace an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza da karerai irin waɗannan waɗansu karerai suke da soge dan idan abun ba a zagaye shi da wahalhalu ba ba za ka bayar da kuɗi da yawa to sai a zagaye abin da wahalhalu yawan za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a kawo ababai da kariya. akwai kuma waɗanda suke matsafa da tsaba عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مهدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم an karɓo hadisi daga Aliyu bin Abi Talib Allah shi kare ta a gare shi hangalansa ba ɓoye take ba ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun ɗaya daga cikin al'ashiratul mubashara bil janna farkon wanda ya musulunta cikin yara ƙanana. cikin annabi mujin ƙinsa Fatima makin, ya halarci yakin badar wanda annabi ta lalla Allah sala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu kamar Allah ya kalli wanda suka je yakin badar ya ce kai daga yau ku yi duk abin da kuka dama na gafarta muku yana cikin wanda suka halarci bai bai'atir ridwan da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubi kuma ya mutu shahidi Abdurrahman bin Muljim ya kashe shi a cikin watan Ramadana shekara ta arba'in bayan hijira wato ya tara ababai da dama radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib yace haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimat Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi min magana bi arba'i kalimatin da kalmomi guda hudu abin da yake nufi da jumla jumla har guda hudu da nau'in zance har guda hudu kalimat nan ana nufin jumloli duk da cewa a istilahin malaman nahawu idan sun ce alkalima shine alqaulul mufrad kalma ɗaya ɗaya wadda bata zama zance ba bata kai biyu ko uku zuwa abin da ya zama amma a larabce idan an ce alkalima daidai yake da alkalam daidai yake da aljumla dan Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalimatun huwa qailuha bayan magana ce ba ɗaya ba ba kalma ɗaya bace amma sai aka ce kalimatu shine fadin sa rabbir ji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu to kaga wannan sai aka ce kalla innaha kalimatu kaga kidan kalma a lugance tana nufin jumla da haka yace haddathani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimat ya mun zance da kalmomi guda uku kalma ta farko ko jumla ta farko yace la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah ya la'anci wanda yayi yanka domin wani Allah la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifansa biyu la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya bada kariya ga mai barna muhdis la'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi Allah ya la'anci wanda ya canza iyakokin ƙasa wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi a kitabul azahi babun tahrim az-zabn li ghayri Allah wala an fa'ili mutun nawa aka la'anta nau'in mutane guda hudu na farko man zaba li ghayri Allah wanda yayi yanka domin wani Allah wanda shi ne abin da yake da alaka da matashiyar wannan babu ma da abin zabi li ghayri Allah wato ubangiji ya la'anci wanda yayi yanka domin wani Allah idan an ce la'anta shine korar mutum daga rahama al-ibadu an rahmatullahi ne ya santar da mutum daga rahama shine ake kira da suna la'anta a an gane ko ubangiji ya ne santar da shi daga rahama shiwa man zabaha li ghairillah wanda yayi yanka domin wani Allah ya zanto yayi yanka ne dan neman kusancin wani Allah a zuciyarsa ibada ce yayi wanda yake neman kusanci da neman yarda a wurin wani wanda ba Allah ba wani nan ko aljanne ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne ko ma wane ne wannan dai abin da yi ibada ce ga wani Allah amma kar ku manta wanda ya yanka dan ya karrama wani da nama amma a zuciyarsa ba nufin ibada ba dan ya ciyar da nama ga baki da yi, wannan baya shiga cikin wannan wannan abin da yi ihsani ne zai samu lada gurgurdan ne kun bayyana ku to da wannan ne za ku gane wanne ne ya fi girman zunubi tsakanin wanda ya yanka dabba a zuciyarsa yana neman kusancin wani wanda ba Allah yana neman yarda da amincewar wani wanda ba Allah amma wajen yanka dabbar sai ce bismillah da kuma na biyu a zuciyarsa ya yanka dabbar nan dan ya ci namansa a gida ko dan ya baiwa baki amma wajen ambatan sunan sai ya ambaci sunan da ba na Allah ba kamar ya ce bismil masih ko bismil lata ko bismil uzza ko bismil mana wanne ne fi girman laifi ya kamata ku fahimci fikihun masana amma ni nayi mamaki da har kuka yi sabani ma ko kuka tsaya kuna shakka ko kuna taradudi na farko fa shirka yi duk da ya ambaci sunan Allah shirka yi abin nan da ya yanka daidai yake da ma'udillil ghairillah bihi dan ya yankan dan neman kusancin Allah ko neman kusancin wani Allah ya yi bauta ga wani Allah ambatan sunan Allah da yake bismillah wannan baya cire abin da kasa na biyun da ya yi ba shirka yi ba sako Ba baya halatta a ci wannan dabbar saboda an yanka da sunan wani wanda ba Allah ba ya ce bismil masihi ko bismillah ko bismil uzza amma shi abin nan da yayi shirka ne wanda ta fitar da shirka musulunci bai kai wancan ba yana da laifi amma bai kai wancan ba kun fahimci wannan da kyau dan menene ubangiji ke hararowa lokacin da bawa ke aiwatar da ibada aikin zuci ko aikin harshe maganan zuci ko maganan harshe maganan zuci kafin a kallon ina ba ta kun fahimta maganan zuci ake kallo kafin a kallon kuma yanzu ni ne zuciyata ta kulle wani abu amma harshe na ya furta wani abu da ba shi zuciya ta yi ne ya ba da wanne za a mu'amalace ni da niyyata ko da abin da harshe na ya furta eh da niyya da niyya da niyya ne ai ko a ko a bayyane bayani za ku nema a nan gurin inda mu'amalar za ta taso ai idan na yi inkari na ce ba ko da kaza ba shi nake ne ba zuciya ta kaza take ne sai baki na ko ce kaza ku sai ku ce dole ku kaza akan nan ce na rabu za ku tsaya akan me akan abin da ba ku labari ina fata an fahimta kai ne kana nufin ka ba wani kyauta ka tura shi wajen yaranka kace ga wani nan kana nufin ka ce dubu biyar sai ka manta ka ce dubu hamsin daga ba sai kai maza bayan ka faɗa sai ka ce kai ba fa dubu hamsin nake nufi ba biyar nake nufi baki na ya kurce da wanne za a yi aiki kai ne a cikin zuciyarka kai ba ka za ka yi azumi biyar sai bakin ka ya furta goma amma a zuci kai biyar kake nufi amma bakin ka ya furta goma wanne ne abin da ke wajibi akan ka kasance nauyi biyar Al'ibar bil maqasidi na bil alfasi abinda ake kallo manufar zuciya ba furci na harshe ba furci na harshe mutum na iya janyewa amma zuciya abin da tsaura kai ta daure kenan sai fa in tuba ta zo kun fahimta da kyau da haka ko da mutum ya ambaci sunan Allah akan dabba amma in ya zanto ya nemi kusancin wani ne ya bauta wa wurin Allah kuma ya zanto wannan dabbar uhilla li ghairi bihi bai halatta a ci ba wanda ya ci ya ci mushe kun fahimta da kyau la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu wanda ya zagi mahaifansa guda biyu to anan idan an ce walid galibi ana nufin namiji walidayhi yanzu an yi babu taglib ne ita ma uwa ta zanto kamar walid Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu to duk lokacin da aka ce mahaifi kaka yana ɗaukar hukuncin mahaifi kamar yadda kaka mace tana ɗaukar hukuncin mahaifiya don haka zagin mahaifi da zagin kaka dukkanin su yana shiga ƙarƙashin wannan hadisi haka zagin mahaifiya da zagin mahaifiyar mahaifiya dukkan su yana shiga ƙarƙashin wannan hadisi kun fahimta ko duk da cewa girman haƙƙi yana tabbata ne ga wanda ake kira al'abul mubashir uba na kai tsaye kafin kaka kafin kaka na biyu kafin na uku kafin na hudu kafin na biyar amma dukkaninsu suna da haƙƙi a kanka makamancin irin wanda uba ke a kuma kaka mace ta ɗaya da ta biyu da ta biyar in duk suna nan da rai suna da haƙƙi a kanka irin wanda mahaifiya take da shi sai dai idan mahaifiya din ya fi nasa sarki ne amma lokacin da ake maganar wanda ya la'anci mahaifansa Allah ya la'ance shi wanda ya la'anci mahaifiyar mahaifiyarsa ma ya shaidar da wanda ya la'anci mahaifin mahaifinsu ma ya shiga kun fahimci wannan da kyau to abinda la'anta yake nufi a nan shine zagi man la'ana walidai wato kenan zai nuna mana lafazin Allah annu yana daukar ma'ana guda biyu ma'anar sa na farko al-ibadu anir rahma ma'ana ta biyu kuma shine as-sabb an gane ko dan idan an ce la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifarsa. la'antar da aka jingina ma Allah ita ce me ma'ana Allah ya nesanta ya sai ya nesantar da wannan bawan daga mai daga rahama amma la'antar da aka jingina mutumin da ya la'anci mahaifarsa, ya nesantar da su daga rahama ne ko ya zage su ya zage su ashe nan Allah anu yana ɗaukar ma'anar asabbu yana ɗaukar ma'anar al-ibadu an rahama idan an jingina ma Allah sai zan so ɗaukar ma'anar al-ibadu an rahama in an jingina wa dan adam sai ya zanto menene asabbu ko ko ya zanto addu'a bil la'na din kenan addu'a sayyi addu'a bil la'na kun fahimta ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace abin a sarari cikin wani hadisi da yace yana daga cikin manyan kaba'ira mutum ya zagi mahaifansa sai sahabbai suka ce kai fa yal'anu rajulu walidayhi yaya mutum zai zagi mahaifansa biyu sai annabi ce kamar mutum da ya zagi mahaifin wani sai wancan din ya rama kan mahaifinsa to kaga yanzu shi na farkon shi ya jawo wa mahaifinsa zagi kamar ya zagi mahaifinsa kansa ko ya zagi mahaifiyar wani sai wancan wanin ya rama kan mahaifiyarsa to kaga wannan mai zagin na farko shi ya jawo wa mahaifiyarsa zagi kamar shi ne ya zage ta kai zagi. kun fahimta ko da haka idan aka samu masu zagayya guda biyu mutum na farko ya zagi mahaifin wani ko ya zagi mahaifiyarsa shi wanda aka yi zagin shi ma sai ya rama ya zagi mahaifin wanda ya zagi shi yanzu a cikin su waye ya zagi mahaifansa na farko shi ya zagi mahaifansa amma na biyu wanda ya ramuwa ya zagi mahaifansa bai zagi mahaifansa dan shi adala yi ba zalunci ba na farko zalunci na biyu bai yi sakamako adalci wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha amma man afa wa aslaha fa ajruhu ala idan bai rama bai haƙuri shikenan yanzu bai zagi mahaifinsa bai da shi wannan domin annabi ya tantance cewa sai inda ya zagi mahaifinsa ya rama yanzu wannan da aka yi ramar da ya jawo mahaifinsa zagi wanda kuwa annabi ya fassara wannan dan shine abin da yake mafi rinjayen faruwa galibi da wuya a zagi wani bai rama cikin mutum goma da za a zaga nawa muke sa ran za su rama a dai mutanen yau ko bakwai muka ta yi mun samu rinjayen faruwa. Allahu man awa muhdisan dan haka kenan baya halatta yawan zagi bai halatta wa mutum ya zama mai zagi dan haka aka siffanta annabi aka ce laisa ta'anan wala la'anan annabi bai zama mai yawan sukan mutane ba wajen kushe jama'a a ko bai yawanto bai zanto mai zagin mutane an gane ku kuma bai zanto mai daga murya a kasuwa ana hayaniya ko harido da shi ba sallallahu alaihi wasallam wannan dukkan siffofi ne da ake so mutum ya siffanta da su ya ladabtu da su siffofi ne ababen yau uwa ta zagi mai ta zagi ɗanta kanta ta zagi ba ce ba wannan kan ya kamata mata su suka fi kowa wannan a yau to amma galibi ko ba sa adalci in sun tashi zagin yaro ba sa zagin mahaifiyarsa sun su zagi sun su zagi kuma akwai matan da suke marasa kunya ma kawai uban zai laifi ko bai kawo ce bane akan karo ba kasa a daki yaron kuma a zagi babansa haka da mijin yake zagi da wayo wannan marasa da'a kenan ya kamata su tsarkake bakunan su mata lokacin annabi da lokacin safan sa ba haka suke wannan cikin kunya da tsara la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya bada kariya ga muhdis al muhdis yana daukan ma'ana guda biyu domin al muhdis ismul fa'il dai na lafazin al ihdath al-ihdath shine farar da barna imma ya zanto al-ihdathu fi dini ko al-ihdathu fi shu'unil ummati islamiyya al-ihdathu fi dini kirkiro wani abu cikin addini muhdis ne dan haka mai bid'a ake kiransa muhdis da haka annabi ce iyyakum wa muhdisatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a to al-muhdis a nan zai iya zama da ma'anar dan bid'a mutumin da yake bid'a sai ka ba shi kariya sai ka taimake shi sai ka ba shi agaji wajen girmama bid'ansa Allah ya la'anta ka la'ana Allah man awa muhdisa ko ya zanto muhdis mutumin da yake kawo mutane fasadi a cikin kasa mutum da yake sayar da barasa sai ka ba shi gidan kaya. mace ce take zaune zaman banza sai ka ba ta gidan kaya. sai ba ruwan kudin haya da kake so mutum ne ya yi barna ya saci kuɗin banki sai ka je ka tsaya dole sai an fito da mutum ne ya yi magudi sai ka je ka tsaya masa dole sai an yi belinsa ka san ba daidai ne ba to yanzu kai yanzu nan abin da kai awai ka muhdisa ka taimaki mai mai barna domin muhdis mai barna amma mai barna ta fuskar addini shi ne mai kirkiro abin da babu shi a addini sai addini ne jama'a ku yi ko yanzu to mai barna ta fuskar fasadi a cikin ƙasa ya kirkiro zunubi yana sa mutane suna yi ko aikin sa shine sayar da kayayyakin maye ka bashi gidan haya ko ka bashi kariya ko a kama shi ka je belin sa yana sayar da samun wuyu yana sayar da baya yana sayar da koken sai ka bashi gidan haya ka san wannan zai sana'a ko ka zama yaron sa ka san wannan zai sana'a kana taimaka masa kan aikin sa na barna kenan la'anta ta hauka shine la'anallahu man awa muhdisan dan haka mai bid'a ba a taimakon su kan bid'a duk wanda ya taimaka masa la'anta ta hauka mutum ne yazo zai gina masallaci a makabarta sai ya nemi taimakon bulo ya nemi taimakon suminti ya nemi taimakon kuɗi idan ka bayar wannan hadisin ya hau kanka wallahi ko shakka karka yi taron sai ka ce wanda ya wannan wannan hadisin ya hau kanka, kuma ba ka fara da za ta hau kanka kun fahimta da kyau abu ne mai girma taimakawa bid'a laifi ne mai girma dan ita bid'a fa iblis ya kusanta sama da aikin sa kamar yadda Sufyan ibn Uyayna yace al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah shi iblis ya kusan mutum ya aikata bid'a sama da ya aikata aikin sa sama da mutum ya zina sama da mutum ya shagiya yace li annal ma'a la annal ma'siyata yutabu a, wal bid'a la yutabu minha saboda galibin aikin sako ana tuba amma bid'a da wuya ga an ba. saboda me mai aikin sako ya san laifi yake wanda zai sha barasa ba za ka ganshi kusa da masallaci ba ya san ba dangantaka tsakanin abin da yake da wannan wurin ne su zai tafi da wurin wanda zai harkar ta fasikanci sai ya bar gari wani ma wani ma karyawa zai matan zai wa matan sai zai tafi a kasar wani. kaga duk wannan yana koyewa ne baya so a gani Wannan sai ya tafi tirani Lagos ko Abuja ya je ya barnarsa in ya dawo gida ko mummuni ne in baya son ya bata tarihin sa a cikin unguwarsu ko garin kaga duk wannan ya da abin da yake ne laifi amma mai bid'a sai ya shiga masallaci zai har sai yayi mata alwala yanzu waye ake sa ran zai tuba cikin shi da sabo ko mai bid'a to mai sabo ake saran zai tubu dan haka Sufyan bin Uyayna wannan yana cikin fikihu magabata idan haka Sufyan bin Uyayna yace mai bid'a shi iblis zai kusa, sama da mai aikata saboda haka duk abin da bid'a an ce bid'a ne kai ka cikin kokarin ka ne ba su sautawa a cikin harkar bid'a dan shi mai bid'a fa kaman ta tara ki da annabi annabi yazo ya ce mutane ku yi sallan wadduha akwai lada raka'atan alfajr ta bi duniya da abin da ke cikin ta shafa'i da wutri akwai lada wanda duk yayi raka'a goma sha biyu a yini na lamunce masa shiga aljanna biyu kafin azhar da hudu bayan ta biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu tarka atanul fajri raka'a nawa kenan goma sha biyu yace ya lamunce masa aljanna duk annabi ya faɗi irin waɗannan ayyuka wanda ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ga ladansa subhanallahi wa bihamdihi subhanallah har ma ya fi na annabin lada ka duba irin wannan fa shi ne fa abin da dan bid'a ke yi shi ne imamu Malik ibn Anas ke cewa wanda duk ya kirkiro bid'a kuma sai ce kyakkyawa ce abin da yake nufi annabi ya haifi al'umma haka yace a ibtada bid'atan far'aha hasanatan faqad za'ama anna an Nabiya sallallahu alaihi wa sallama risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله يقول يونا تكامك الديننا أكملت لكم دينكم na kammala addinin cicif wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata me kike ni'imar anan gurin ni'imar musulunci wa raditu lakum al sai wani daga baya bayan an cika bayan an rufe annabi bai bar duniya ba sai da komai ya cika sai ya karo mana waɗansu wurdai na safa da yamma ya karo mana dan tasbihi na safa da yamma ba irin na annabi ba kuma ya ce kyakkyawa ne yanzu kenan ga wani abu kyakkyawa annabi har ya bar duniya bai faɗa al'umma ba sai da shi wani mai zakakuranci da fasaha da basira irin tashi ya zo ya ce gashi ku yi wannan fa shine fito na fito da annabi kuma ya shi sharadi sama da na annabi annabi yana ambatan Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa yana ambatan Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa ma'ana ko yana da alwala ko baya da alwala amma shi dan bid'a sai kawo wani salati ko wani zikiri yace ko ma ba za ka yi shi ba illa bi taharatin ma'iyya ko da taimama bai halatta kai ba sai da alwala nasa ne fa daga aljihunsa yake amma ba za ka yi ba sai da mai sai da alwala ko taimawa ba za ta yi ba kuma ya baka sharadi da safe kai kaza da yamma kai kaza da daddare kai kaza kuma daga ƙarfe sai ce maka faman na kasa fa inna ma yankusu ala nafsihi dan haka wallahi bid'a ba karamin illa ba ce dan haka duk salaf suke cewa al da faridu shirk ita bid'a tana kusa da shirka wakiltar shirka take da ta tafi shirka za su wajen saboda haka ya kamata mutum ya da mutum ya fi karfin ta ya ketare ta shirka zai fara saboda haka ya kamata mutum ya kori bid'a tun asalin ta ka tokan ta da abin da aka ce bid'a ne kai ya ka tun gogarin ta shi yasa Allah ya la'anta la'anallahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya taimaki muhdisan ko ka ce mai bid'a ko ka ce mai aikata wanda duk ya taimake shi ya bashi kariya Allah ya la'ance shi to wanda ya taimake shi kenan shi ina shi ina mai aiki ba da aula kenan la'ana Allah man ghayyara manar al-ard na hudu Allah ya la'anci man ghayyara manar manar al-ard wanda ya canja alamomin kasa wanda ya canja iyakoki na kasa kamar me mutum ya canza iyakar gonarsa da gonar makwabcinsa ko iyakar makwabci ta wato ainihin iyakar fulotinsa da fulotin makwabcinsa ko gidansa da gidan makwabcinsa duk mutumin da ya wannan Allah ya lafi an raba fulotai an babba sai ka shiga fulotin wani ko da ɗani ɗaya ne la'anta ta haukar ka yanzu fa wannan ana magana fa ga wanda ya canza iyakar ka ƙara shi ka matsar da shi iyakar gona ce iyakar floti ne fili ne ko menene kai duk wannan la'anta ta hau kai to ina ga wanda yake cinyewa mutane floti yanzu akwai shahararru a garin nan wanda suke cinyewa mutane floti akwai wanda zai zaka ya baya filinka a bayan gari idan baka yi wasa ba sai dai wata rana ka gina ya tashi ya ji ya samu ma'aikata maha'inta ya yi bincike a wace shekara ka samu yaushe aka yanka wajen ga dajin da aka yanka wajen abin nan kai ga ranar da ka mallaki takardarka ka shi sai za a yi masa backdating din takardar ya to shi ne riga ka mallaka yanzu kai takardarka, ka ko kima takardar ko sai ba ta da ita to wannan mun gayyar manarar arzu kenan yanzu fasadi yayi shi ma'aikacin gwamnatin da ya taimaka masa wannan shi ma la'anta ta hawo kansa dan shi ya shiga jimlar baya la'ana Allahu man awa muhdisan dan shi yanzu ya zama muhdis ya zanto kuma gayyar manarar arzi wanda ya taimake shi kenan awa muhdis duk abin da ka samu a rayuwa ka tara filayen mutane ka kwace gidajen mutane ka yi menene to yaushe ne shekarun da za ka zauna a cikin wannan gidajen kai ne kake ta tara dukiya amma dan rashin lissafi da dabara ka kara ta ka kasa tara wa kanka shekarun da za ka kashe tara dukiyar kai kake amma baka san bayyana zaka kashe sai mutum ya mutu a ce ya bar fulofi arba'in ya bar fulofi tamanin ya bar 70 naurawo da cuku da magudi duk ya bar waɗannan ɗaruruka kuma hisabin na tun da sa a kiyama ranar da babu wani wanda zai kalle shi ba wani wanda zai taimake shi li kulli bri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni saboda haka baya halatta ka canza iyakarka da iyakar dan uwanka ko iyakar gona ko ta fuloti in kayi wannan da abinda zai sa ka towa istighfari ba ko hailala wallahi inda za kullun kai istighfari so miliyan ubangiji ba zai yafe maka ba sai ka mayar da floating ga mai shi ko kimar kudin floating ga mai shi in baya nan ga magadansa in ba sa nan ga magadansu in ba sa nan baka san su baka ware kimar adadin kuɗin nan ka bayar sadaka dan a bashi ladan wallahi shine zai fitar da kai gaban Allah amma istighfarin ka salatin annabin ka lalarka, wallahi ba zai samar da kai gaban Allah duk wanda yake wani ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina muku gargadi kada in gamu da tsayen ku a cikin a ranar tashin kiyama ya zo da raƙumi a kansa na sata ko da sa a kansa na sata ko da akuya a kansa ta sata wannan annabi ya faɗa baban da ake sata a zamanin sa. amma hadisin yanzu zai shiga ciki ko da fuloti a kansa na sata ko da mota a kansa ta sata ko da mashin a kansa na sata ko daloli a kansa na sata ko nerori a kansa na sata wallahi sai an tsora wa mutum gobe kiyama ko zai ɗauka ko sai dai an loda masa gidan a ne duk abin da mutum ya sata ko ka satan wa mutane ko ka satan wa gwamnati ko ka satan wa duk wanda ka sata wallahi abin da annabi faɗa gaskiya ne sai an lodo ma abin gobe kiyama tashin wato tashin hankali kenan tona asiri na karshe a farfajiyar kiyama haka wallahi mutum zai zo da shi a kansa inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yagi filin wani kuma ko ya kwace filin wani ko ya shiga cikin iyakar filin wani shi wannan annabi ce tsani daya sai an miƙar da shi kamar ya zanto kuloti bakwai ko ƙasa bakwai a yi wa mutum sarƙa da shi a sarƙa shi a sarƙa masa abu a sarƙa shi suna jefa shi a wuta saboda haka abin ba wasa bane ba kawai yan duniya abinda suke tsammani shi yanzu in dai baka gane ba su sha in ka ga su sha boye ka gane ki kuma ka fi su kafa a sama ka fi su abinda lokacin da muke karatu a Saudiya muke cewa ka fi su yawan wawu ka san lafazin wawun wato wai wai kana da wasifa to wasita wasita wasita wato laka wawatun kafira kana da wau ba iyaka ka fi su wasita a sama ka san wani ka san wani sai a daure ba gida. to wanda suka ɗaure ma gindi ba za su fice ka ba kai da su gaba ɗaya ranar tashin kiyama haka Allah ne kama ku da azaba wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi kaga babu wata magana kin wa an tariq ibn shihab anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة an karbo hadisi daga Tariq ibn Hishab ibn Shihab Tariq ibn Shihab wato Abu Abdullah kenan al-Bajali al-Ahmusi an yi sabani dangane da kasancewar sahabi ko ba sahabi wadan sun ce sahabi da wadan sun ce ba sahabi ba amma galibin maganganun malamai bisa ga cewa shi sahabi sai dai duk wato suna cewa ya ga annabi sai dai bai samu jin hadisi daga wurin sa kai wato ya ga annabi kenan amma bai samu jin hadisi daga wajen sa to shi ya ruwaito hadisi daga wajen annabi ya zama mursal ne amma mursal na sahabi kuma kaidan malaman hadisi kamar kai ne mursal sahabi kuma ne an gane ku da haka kamar yadda bincike ya nuna ya ji hadisin ne daga Salman al-Farisi shi kuma daga annabi duk da bai ambaci sunan Salman al-Farisi Tariq bin Shihab yace anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sira da amincin tabbata gare shi ya ce dakal aljannata rajulun fi zubab wani mutum zai ya shiga aljanna ko zai shiga aljanna fi zubabin a sanadiyyar kuda wa dakal annara rajulun fi zubab wani mutum kuma zai shiga wuta a sanadiyyar kuda fi din nan fi ce sababiyya ba fi azzarfiyya ba an gane ko qalu kaifa zalika ya rasulullah sahabbai suka ce yaya haka za ta kasance ya annabin Allah Kale sai yace barra rajulani ala qaumin lahum sanamun waɗansu mutane guda biyu sun wuce inda waɗansu taron jama'a suke lahum sanamun su taron jama'an nan suna da wani gunki la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a ba sa kyale wani ya wuce wajen har sai ya dauki wani abu ya gabatar domin wannan gunkin sai ya ɗauki kurban kurban shine ya ɗauki wani abu na sadaka ya bayar dan neman kusancin wannan gunkin kafin su kyale yana har sai ya bauta ma gunkin fakalu li ahadihima sai suka ce wa ɗaya cikin mutanen nan biyu qarnif wato gabatar da wani abu ga gunkin nan fakala laysa indi shay'un uqarrib sai ce ba ni da abin da zan gabatar qalu qarrib walau dubaban sai suka ce ka gabatar da wani abu ko da kuda ne ka kashe shi ka bayar sadaka don neman kusanci da wannan gunki fa qarraba dubaban sai gabatar da wannan kuda fa khallu sabilahu sai suka buɗe masa hanya yayin tafiyarsa annabi ce fa dakhala an haka sai kasance zai shiga wuta wa qalu lil akhar suka ce da ɗaya shi kuma qarrib gabatar da wani abu mana فقال سيتي ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله wa Jalla. Ba يند za a yi in gabatar da wani abu ga wani wanda ba Allah ba zai yi ba ba zan taɓa yin haka ba a zarabu unuka sai suka kulle masa kai annabi ce fa dakal janna da haka sai shiga aljanna wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin kitabun Zuhur da kuma Abu Nu'aym a cikin littafin Hilyatul auliya kuma kamar yadda muka faɗa malamai sun yi sabani dangane da ingancinsa amma dai magana da ta tabbata kamar yadda Imam Dausari ya faɗa a Sheikh Addausari a cikin littafin An-Nahj ya ce hadisi ne ingantacce waɗansu malaman suna da ifan da amma hadisi ne ingantacce haka ko da shi Sheikh Muhammad bin Abdul yana daukan shi a matsayin hadisi ingantacce dan ya yi istinbatin hukunce hukunce da za mu gani a ciki kamar yadda yake cikin masail yace fihi masail Al'una mas'ala ta farko tafsir qul inna salati wa nusuki mas'ala ta farko da muka fahimta a wannan babin tafsirin wannan aya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin الثانية مسألة أخو تفسير فصل لربك وانحر biyu kai. tafsirin faɗin Allah ta'ala fa salli li rabbika wan salisatu mas'ala ta uku albada'atu bi la'anati man zabaha li ghairillah Allah an ci mutum hudu cikin hadisi amma sai aka fara da wanda ya yanka domin wani Allah dan a nuna shine yafi girman laifi sai aka fara da shi an gane ku arrabi'atu mas'ala ta hudu la'anu man la'ana walidayki la'antar wanda ya zagi mahaifansa wa minhu yana shiga cikin wannan an tal'ana walidayyar rajul ana yal'ana walidayka wato ba lalle sai mutum ya zagi iyayensa ba shi da kansa a'a ko da zagin wani sai wancan din ya rama yanzu mutum ya zama sai zagi iyayensa kenan da kansa kamar dai da bayani gabata al-khamisatu mas'ala ta biyar la'anu man awa muhdisan la'antar mutumin da ya taimaki mai barna ko ya taimaki dan bid'a ko ya taimaki mai sabo wajen aiwatar da safansa wa huwa rajulu yuhdithu shay'an idan an ce muhdith shine mutumin da zai farar da wani abu yajibu fihi haqqullah wanda haƙƙin Allah ya zama wajibi a kansa fa yaltaji'u ila man yujiruhu sai ya je ya fake zuwa wajen wanda zai bashi kariya ko ya taimake shi min zalika dan kar a tsayar da haƙƙin Allah a kansa as-sadisatu mas'ala ta bakwai la'anu man ghayyara manar al manaral ardi la'antar mutumin da ya canza iyaka ta ƙasa wa hiya al marasiyim allati tufarriqu bayna haqqika wa bayna wa haqqi min al ard wato shine iyakoki da ake sawa wanda suke tantance su rarrabe tsakanin haƙƙin ka da dan uwanka tsakanin gonarka da ta dan uwanka ko filotin ka da dan uwanka fa tagayyuruha bi taqdimin aw ta'khirin canza iyakan nan imma ko ka gabatar ko ka jinkirtar da duk wannan na shiga cikin canjawa ne A sabiatu mas'ala ta bakwai al-farqu bayna la'anil mu'ayyan wa la'ani ahli maasi ala sabil al wannan mas'ala ce mai kyau fahimtar bambance tsakanin la'antar masu sako a jumlace ko la'antar wani mutum sananne guda ɗaya wato ya halata la'anci masu bid'a a cikin jumla ko ka la'anci mazunata a jumlace ba tare da bayyana sunaye ba ko ka la'anci wato ainihin masu fasadi a cikin ƙasa a jumlace ba tare da bayyana ba wannan ya halatta amma ga wani mutum mai bid'a sawa ne, Khalid ko Zaid da ce kai don Allah ya la'ance ka saboda kai dan bid'a ne wannan bai halatta ko ga wani mutum mai barna a ban kasa mazunaci barawo ko dangiya giya ka ce kai zaidu saboda sai gira ka Allah ya la'ance ka wannan bai la'anta amma a cikin taro ka la'anta gaba daya wannan ya la'anta ina ba da gudu da wato bambancewa tsakanin la'anul mu'ayyan la'antar wani sanannen mutum guda daya ko kuma la'antar ma'abuta sabo ala wajen a kamar cikin taro wannan ya halatta la'antar cikin taro saboda me idan kai la'anta cikin tsaro ba wanda za ta ba za ta fada kan kowa ba sai wanda ya tantance ta fada kansa an gane ku wanda ya tantance ta fada kansa wanda Allah ya san cewa ba zai tuba ba amma wanda Allah ya kaddar zai tuba nan gaba shi la'anta nan ba za ta tabe amma lokacin da ka ayyana wani da ce wani Allah la'anta ka ba ka da matsalar mai yiwuwa gobe ya ka ga bincin la'anta jibe ba. kafin mutuwa su ba sai ubangiji ya tafi da zunubansa yanzu la'anta da kai kaga da ta zalunci ne dan ka la'anci wanda bai tantance la'anta ba tunda duk mai duba ai ana kankare zunubinsa na baya tunda an kankare zunubinsa zai zanto kamar ba laifin kenan la'antar da kai ta faɗa kan wanda yake bari wanda kanki wanda baya da komai dan haka baya halatta ka la'anci mutum sananne saboda bid'ar sa ko saboda aikin sa wannan bid'u ne mai kyau da ya kamata ku fahimta ta kai tabbata cikin sahih bukhari wani mutum da yake yawan shan giya a kawo shi wurin annabi a yi masa bulala bayan hana kuma wata rana ya sake sha wata rana an kawo shi ana masa bulala sai sahabbai suka ce kai Allah ya la'antuwa ne ya sau dama akan kawo shi ya sha giya sai annabi ya ce a a kar ku la'anci shi kar ku tabbaci shi dan asar dan uwanku li annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu shi yana san Allah da manzon sa ku dan la'anta sa <laughs> ina ba zan fahimta yana san Allah yana san manzon sa ku la'anta annabi ya hana al'anci kadin su ina cikin abin da nufi a nan gurin in ma dai saboda wannan haddin da ake masa ya wanke mai zanubin da yake yanzu bai cancanci al'anci shi bai saboda haka la'antarsa ya zama zalunci in ma annabi ya san mutumin nan zai zo ya tuba nan gaba taubatan nasuha ita ma kuma tana kankare mai zanubi ne in ma annabi ya san mutumin nan yana da rinjayen ayyuka na alkhairi wanda sun fi wannan tsayatsayan aikin farnar da mutane su gani wanda Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayi'at duk wannan kaga bai tantance la'anta ba in ma saboda wahayi Allah ya sanar da shi wani bai tantance la'anta ba duk wannan zai iya yi takaice tare abin da za mu fahimta a karkashin wannan la'antar wani sanannen mutum guda ɗaya saboda sabon sa ko bid'a sa wannan baya cikin mazhabin mu baya halatta mutum ya tafi akan الثامنة مسألة تتكوس هذه القصة العظيمة wannan kissa mai girma wani kissa zubabi ita ce kissar nan ta mutumin da ya gabatar da kudaden neman kusanci zuwa ga gunki aka ce zai shiga aljanna da kuma wanda ya kiya shi aka ce zai shiga wuta kai da kuma wanda ya kiya ya ce ba zai yi ba shi kuma aka kashe shi shi kuma aka ce zai shiga wato aljanna lallai mas'ala ce mai girma at-tasi'atu mas'ala ta tara kaunuhu dakhala an-nar bi sababi zalika zubabi kasancewar wanda ya shiga wutan nan nan fa zai shiga ne a sanadiyar wannan kudan allazi lam yaqsudu wanda bai nuface shi ba da bauta bai nufaci gunkin ba da bauta bal fa alahu takhallusan min sharrihim yayi haka ne dan ya nisanci sharrin su to ana aka ci yaran shi Muhammad bin Abdul cewa inda a ce mutumin da ya yanka ko ya gabatar da kudan nan a cikin zuciyarsa bai nufin ibada ba amma ya yi don ya tsamar da kansa daga sharrin waɗancan mutane to wannan zai sa ya rasa imaninsa zai sa ya shiga wuta kaga wannan matsalan bai kamata ya kawo ta don ku san ba ta kalidi muke ba ba kawai dai sai ku muhammadu bin Abdul Wahab ya faɗa ba sai da a sai shi ba a sallama sai an kuma gangarin malamai mai suka ce sauran saboda ka nan ku ja layi gargadin wannan matsala an gane ko domin ka ka'ida dukkan mutumin da ya aikata wani abu don jin tsoron sharrin waɗansu ya kasance ya yi wannan abin to wannan ubangiji baya kama shi da dan Allah ce man kafara billahi min imani imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda aka tilasta shi ya aikata wani abu zuciyarsa ko ta nutsu da imani to kaga wannan ba komai akan wanda wannan kamar yadda ya faɗa in dai har ya ce ya aikata haka ne bal ta takhallusan min sharri ya yi haka dan ya kubuta daga sharrin sa sharri amma bai nufa ta ba bai na magana kuma ce ba an magana ce daga dole in dai yana son a sallama masa yadda ya aikata hakan da nufin bauta ne al'ashiratu mas'ala ta goma ma'arifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina mummunai sun gane yadda shirka take sun gane girman shirka cikin zukatansu saboda mai muka fahimci haka ka duba kaga kaifa sabara zalika alal qatl yadda wancan bawan Allah ya hakuri aka kashe shi akan ya gabatar da kuda walam yuwafiqhum ala talabatihim bai bai dace da su ba bai dagoye bayan su ba ya aikata abin da suka nema ala talabatihim akan abin da suka nema ma kaunihim lam yatlubu illa al-amal adh-dhahir tare da cewa abin da suka nema aikin zahiri amma aikin zahirin ma ya ki yadda yayi wanda inda ya yi aikin zahirin a ci kuma baya tare da su ubangiji ba zai masa azaba ya yi haka da ka kaga ba komai amma aikin zahirin ma ya ta ya tsaya ya bambace mutum mun fahimta da kyau wato a nan gurin matsalan cewa kafirai su kama mutum su ce sai ya faɗi wani abu ga musulunci saba musulunci ne ko ya yi mummunan ladabi ga Allah ko ya da harshe ya da magana ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam wanne ya kamata ya yi shin ya yi haƙuri har a kashe shi ya ƙi wannan abin shi ne ya fi ko kuma ya yi wannan abin a zahiri amma a zuci baya tare da wannan abin to wannan malamai suka yi safari. waɗansu suka ce akwai bambanci tsakanin magana ta harshe da aiki na gaba idan kafirai suka kama ka kan magana ta harshe cewa ka faɗi kaza ga annabi ko ka faɗi kaza ga ubangiji ko ka faɗi kaza ga qur'ani wata mummunan magana in ba haka ba kace ka suka ce wannan dan ka faɗa ba ko amma aikatawa kamar su baka qur'ani sai ka taka ko aikatawa su aje gunjin sai kai masa sujada duk wannan suka ce aiki fa ba zai yi ba zai yi kai muwafaka da su kai ba sai dai kai shahada suka ce aiki ba za a yi magana ta rishe wannan ka iya amma aiki ba za a sanar wanda akwai malaman tauhidin da suke da akwai kuma da suke ce a'a ai da aikin da magana kowanne daga cikin abin da za a ce kai in dai kafirci ne ai hukuncin su daya ba bambanci tsakanin aiki da magana in dai kafirci ne hukuncin su dai shine ne wuta kafirci dan haka in dai har aka yafe maka magana to aikin ma za a iya yafe maka matukar a zuci ba ka tare da wannan abin da aka ce ka yi amma ka aikata shi ne kawai dan ka kubuta daga sharrin su wannan babu laifi a kanka kamar yadda in ka faɗa da baki shi ma babu laifi a kanka mata kana su baka sharri suka ce dan haka Allah bai kawo maganar aiki ba ko magana ba sai ce man kafara billahi man kafara billahi wanda ya kafirce ma Allah al-kufr billahi kuma yakunu bil qawli wa yakunu bil amali dan duk wanda mutum ya yi dai in dai ya kasance ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman babu ina fatan kun fahimta to wannan shine gamewa babu mutunta tsakanin magana da aiki to amma menene fi falala shin mutum ya kasance ya sallama ya dace da su a zahiri a zuci baya tare da su don ya kubuta da imaninsa ko kuma a'a ya yarda da su ko da za su kashe shi idan ya so ya yi shahada to wannan ba a cewa wannan yafi ko wancan yafi sai an duba zarfin zaman da zarfin makana akwai inda ka sai hakuri har kai shahada shi yafi falala akwai kuma inda ka yi ka bayyana musu ka kana tare da su a zuci shi yafi falala an gane ku kowanne akwai fagensa wanda yanzu yanayin magana ba zai ba mu wannan damar ba sai dai ku hakuri wani lokaci ka bayyana ta goma sha daya annal ladhi dakhala an النار muslimun wannan wanda ya shiga wuta din nan ada wanda ya shiga wuta din nan da can musulmi ne yanzu abin da ya na gabatar da wannan kuda ga gunki don neman kusuncin sa shi ya mayar da shi ne kafiri dai in ba haka ba inda a ce kafiri ne kuma sai ya zo ya gabatar da wannan kuda ga gunki sai mu ce ya shiga wuta ne dan wannan gabatar da kudan ko dan kafircin sanada dan kafircin sanada amma tunda muka ce ya shiga wuta saboda wannan kuda din ya zanto me ya sanadiyar shiga wutan kudan kenan da shi ne musulmi ne ina ba dan fahimta li'annahu law kana kafiran domin da a ce da can kafiri ne lam yaqul dakhala an-nar fi zuba da ba za a ce ya shiga ta saboda saboda asaniya ta ashir masala ta sha daya fihi shahidun lil hadith sahih a wannan kissa a wannan kissa a cikin wannan hadisi akwai shahid wato abin da ke bayar da shaida ga wani hadisi ingantacce da annabi ke cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi wan naru mithla zalik annabi ke cewa aljanna tana kusa da ɗayan ku sama da hancin takalminsa yace wuta ma haka take ma'ana aikin da mutum zai aikata ya shiga aljanna aiki ne mai sauki a kusa yake haka aikin da mutum zai aikata ya shiga cikin wuta shi ma aiki ne mai sauki a kusa yake me zai sa ka rarrabe su ilimi ingantacce sanin ilimin qur'ani da ilimin hadisi shi zai sa ka gane aikin aljanna dan ka aikata ka gane aikin dan ka ne in ba haka ba sai kai ta barin ayyuka mai dama wanda suna sabotar da shiga aljanna da gaggawa ka fada cikin ayyuka masu yawa wanda suna gadar da shiga wuta ba tare da kun gane ku الثالثة عشرة مسألة تشاء أكو معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم gane cewa ashe niyyar zuci ko aikin zuci shine al-maqsudul a'zam babbar manufa hatta inda abadatul asnaf har a wurin masu bautar gumaka wato ka dace da su a zuci shi suka fi so sama da ka dace da su a zahiri ne ba malaman da suka zarausa da martani suka ce to ai wannan mas'ala ta goma sha uku din ta ci karo da mas'ala ta tara wanda muka mai da martani kanta tun da haka ne dan me zai nuna aikin zahiri a can gurin sai gadar da a ce mutum ya bar musulunci har cewa zuci ba ya tare da su gashi anan ya tabbatar aikin zuci shine mai al-maqsud al-azam ina fatan yi fahimta alhamdulillah to da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai assalamu alaikum duk ake cewa a dangane da wannan aya ta inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to menene matsayin yanka da mahauta ke yi domin sayar da nama ko kuma yanka da mutum zai yi a gida da kansa dan kawai ya ci nama wannan halal ne kawai yankan da kai a gida domin ka ci nama ko wanda mahauci ya yi dan ya sayar da nama wannan dukkanin sa halal ne abin da ya yi ba abin da shari'a ta haramta masa ba ne ba yana shiga karkashin yanka wanda yake da'i ba a cewa dole ka yi ba a cewa kuma haramun ne ka yi ina fata an fahimta baya cikin yanka wanda yake ibada ta shiga cikin sa da kai yanka wanda ibada ta shiga cikin sa kai ne lokacin da ka kwantar da dabbar ka yanka ya kasance ka da neman kusanci da Allah da yin haka kuma ya kasance wannan yin naman miskinai sun samu wani rabo da sadaka ko da kai ka ci miskinai kuma sun samu to wannan ne yanka wanda yake na ibada kai ne ka kamar yankan da ake na hadaya idan an je aikin haji ga wanda ya tamattu'i ko wanda ya ni. wanda dama wannan akwai na wajibi akwai na mustahabi na wajibi shi ne mutum ya kasance ya yanka dabbar ko da guda ɗaya abin da ya doro kan ɗaya ɗin nan ya nunku ya nunku ya nunku ya nunku ya zama mustahab shi yasa annabi da ya je aikin da ya yanka mai ɗari shi da iyalin gidansa sallallahu alaihi wa sallam. dan ya fi kowa kyauta ba ka da wani mai arzikin da ya je yanka mai ɗari har yanzu dai ba mu sani ba to shine babban abin da Ibn Taymiyyah ke kafa wajen cewa yanka ibada ce mai girma don haka annabi ya fito da ita fili a irin wannan kuma dukkan dabbobin sa ya kora su tun daga Madina ya sa musu alama bisa ga cewa duk wannan na Allah ne har aka je san sannan ya soke su sallallahu alaihi wasallam mun fahimta ko to kaga yanka na hadaya wannan yana zama wajibi yakan zama mustahabbi akan abin da ya dora akan wajibi din sannan kuma yanka na fidiya shi ma ibada ne fidiya shine tayi tangarda a cikin aikin hajji wata tangarda ta faru ko a umar ka wata tangarda ta faru wanda ta sa za ka yi yanka to wannan yankan na dole ne dan ya zanto jabran lima hu min alwajib ko liman hu min almahzub ya kankare abinda ka bari na wajibi ya zanto ya take maka gurbin ko kuma abinda ka aikata na sako ya zanto ya shafe to wannan yanka na fidiya shi ma ibada ne aka yanka na layya shi ma ibada ne waɗansu malaman sun ce wajibi ne waɗansu sun ce mustahabi ne galibi dai sun tafi akan mustahabbi waɗansu kuma suka ce in dai mutum na da hali to wajibi ne ba da hali wajibi ya sauka wannan ibnu tabiya ya matsa kwarai da gaske akan wannan shi da imam abu hanifa a in mutum na da hali ya zama wajibi sai yayi layya ya hakuri yin karasa to kaga wannan yanka na layya kenan daga nan gurin sai na gaba wanda duk yanka ne na ibada shine yanka na hakika na ragon suna idan an yi haihuwa ɗa namiji rago biyu in mace ce rago ɗaya wannan in kana da hali kenan in baka da hali ga namijin sai rago ɗaya kawai ka yanka babu laifi amma mutukar kana da hali biyu zaka yi shi ma malamai sun yi sabani kan wajibci ko rashin wajibcin su wadan suna tafiya kan wajibi ne amma dalilai da dama suna nuna cewa sunna ne saboda haka rago biyu dai shine abin da ake so idan ka samu da namiji idan kuma mace ce ah, rago daya ranar suna rana ta bakwai ba ranar suna ranar suna shine ranar haihuwa wannan kauri babu shi a ciki babu shi a ciki abinda kawai ake da fa maka haihuwa za ka yi masa hudu ba kuma kiran sallah kawai a kunnan dama kawai kama babu kiran sallah kadai hadisi ya kama zaifi ne da mun yi ta bada fatawa da shi sai kuma ya bayyana hadisi na zaifi da haka sai muka tsayar kiran sallah kawai ake a kunnan dama ka gama hudu ba sai ka ambata masa sunansa sunanka wane ka faɗa mahaifiyar sunansa wane duk wanda ka fito jama'a an yi mahaifiyar kuma sunan yaron wane ba wani abu na cewa sai an zo wurin suna annabi sunan da annabi ranar suna yi san sunansa da aka haife Ibrahim ranar suna sunan sunansa ranar haihuwa kai sunan sunansa sallallahu alaihi wasallam a kuma da aka haife Abdullahi dan gidan Asma bint Abi Bakar kuma ranar da aka haife shi aka kawo sunan annabi annabi ta musa Abdullahi aka lokacin da mahaifiyar Anas dan Malik tana da juna biyu annabi ce in ta haihuwa kawo shi aka kawo shi yi masa ba ya ce kuma sunanka Abdullahi mutane da dama annabi ya rada masa suna a ranar da aka haifi yaron yake cewa ka ko ba ta tsara da ba dan za su ba annabi ce sunan shi wani suna rana ta bakwai idan an zo abin da ake shine yanka dabba rago biyu namiji ne daya sannan kuma sai wayar ruwa idan ya ce sai a auna wannan sumar da kuɗin da ya kai yawan nauyin wannan sumar sai a bayar da kuɗin wannan sadaka fi ina an gama suna ba sai mata sun sun cinye maka suna ba har su kulla su tafi da ita a ba wani magana ta mace abin me kai da na hana ka magana eh eh ku yi da Allah eh eh yana da lada mutum ya yanka rago saboda neman kusanci da Allah amma da ya tashi naman sai cinye a gidansa shi kadai yana da lada shi wannan zubar jinin fa shi ne a wannan lokacin ake neman kusancin Allah da zubar jinin hikimar haka dai yan jahiliya su a lokacin su suna neman kusancin Allah zuwa ga gunki ko zuwa ga aljan da zubar jinin to sai aka canza kai musulmi ka nemi kusancin Allah da zubar jinin maganar raba naman lokacin ya a gidanka ko ka raba muskine ko ka raba rabi a gida rabi duk kana da lada wajen Allah ko baka san ba sarka ta ce lada shine wanda ka tsira a gidanka annabi ce dinarin da ka ba miskini dinari ka taimaka jihadi da dinari da ka wuce kwanan gida wanda ya fi lada wanda kai ce Wannan daga cikin fallon masu aure a kan gwamnati kuma yana cikin fallon masu iyali da yawa akan masu kaɗan saboda gurgurdan yadda suke ciyarwa da yawa da kika abinda ake so mutum ya sa niyya inna mal a'malu duk lokacin da suka matsa ma babu kaza babu kaza kasan su mata ta din su babu ce kawai wannan kalmar babu ba wani abu to kai kuma sai ka sa kyakkyawan niyya wajen kawowa sai ka samu lada a kai za ka kai kake da ni. kai tafiya eh kabari kace ko an haife sunan shi kaza ya halatta mai haƙuri wanda yake cewa yanka dabba dole ne sai an fuskantar da alƙibla ba dole bane sai an fuskanta alƙibla da dabba dan za a yanka in an kalli kudu ko arewa ko yamma ta yi ba dole bane fuskantar alƙibla wanda yake cewa wani mutum da yake yin bori kuma yana duk abubuwa na farilla kamar sallah azumi da sauransu amma yana bori duk mutumin da yake bori kaga bori ya tsafi ne duk mutumin da yake tsafi sallarsa azuminsa sa duk a rushe yake Allah ba zai karba ɗaya daga ciki ba dan ana gina ayyukan ibada ne akan aqida ta gari awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasheehu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard ainihi ka ahkamin salati zuwa ƙarshe saboda haka farkon abin da zaka gyara shine imani sai ya gyara na ibada ta yi kyau duk nacin ibadar ka indai akida ba ta da kyau to rusushir ibadar wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura shine Allah ke cewa wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba waɗansu fuskoki ran tashin kiyama za a sun yi sun yi kawai amilatun suna aiki tukuru a na gidan duniya nasibatun kuma suna wahala a wajen aikin amma ta sulana rahama har da haka za su shiga wuta mai kunuwa saboda me aikin sun gina shi ba akan aƙida, ko aikin sun gina shi akan bid'a duk aikin da aka yi komin kyansa in ba aqida mai kyau ba tauhidi mutum na shirka mutum na tsafi mutum na bori da bokanci wallahi duk sun su da azumin sa haka duk aikin da mutum zai na ibada amma a wajen ibada duk mai falala ya rike kayansa ta annabi ta isa ina fata an fahimta amma da zaran ka yadda da falalan wani ka kawo shi ga wajen rasulullahi da kai da zaran ka yadda da bauta wani kuma ka kawo shi ga wajen la ilaha illallah duk gwagwarmayar da kake yi fa da duniya fa tare da bar musulmai akan su fahimci la ilaha illallah muhammadu rasulullahi in aka yi wa wannan karatu na tsafta aka fahimta ƙarƙashin qur'ani da hadisi da gungunan sahabbai da tabi'ai duk wata rigima ta amma matukar ba a fahimci wannan ba sai kwana ana rigima duk sallah kun yi ittifaki in zaka kwana kana wa'azi kan sallah ba wanda yake wannan haka azumi haka aiki haka zakka wannan ba da ku ba dan ka zo ka ce ka sa alwani zaka magana kan sallah yau da wani ka kan amma in ka ma ta fado ta ba zaka magana kan ne saboda anan ta fahimta ta samu tangarda to a nan gurin da dole kuma a samu mai ƙarya a samu mai gaskiya amma don kun yi sabani akan sallah azumi tsarki ko a yin sabani kowa na kan daidai ita sabai suka yi sabani kowa na kan daidai annabi bai kuskurantar da wani ba a cikin da ce kar wanda ya sallah sai ya je banu quraina wadansu suka bari sai da aka cikin suka yi wadansu suka yi akan hanya ko annabi bai ce kai wancan sarki kai wancan sarki ba duk da cewa in muka bi babi na bincike ma iya cewa su wani sun fi dacewa da daidai amma na wani ɗin ba a rushe musu ba wannan sabani cikin ahkam kenan wanda ke baya kawo rigima ko fitina amma sabani cikin akida dole abin wanda yake kan ƙarya samu wanda yake kan gaskiya dole a samu wanda yake kan shirya a samu wanda yake kan fata amma sabani na hukunce hukunce iyakar abin da zaka ce Wani ne yake kan gaskiya wani kuskure yayi amma kuskuren da yayi tunda ijtihadi ne yana da lada wancan da ya daidai shi ma yana da lada guda biyu wancan yana da lada guda amma idan aka yi sabani a tauhidi ba wanda zaka ce ya ijtihadi ai dama babin tauhidi ba ijtihadi a ciki sai nasi kawai qala Allahu qala Rasulullahi ba kiyasi ba ijtihadi ballantana ce wanda ya yi kuskure a cikin yana da lada ba a yadda bane kuskuren ba dan dawa ba a bashi damar kuskuren ba dan ba istihadi kofa a rike take rikin tambaya ta karshe wanda yake cewa wato wai matsayin jama'atu tabligh wannan ai mun faɗa tun fane. saboda haka sai ka hakuri sai wani jikon kuma in mun sake biyo wani eh daina to ya nemi kansa da ba wannan kuma wanda ya tambaya ta karshe shi kuma da ba ta zuwa cikin karatu yana tambayar cewa da aka ce wanda ya ciki a karshe sai iyakar gona kadai ko hatta da kuloci ko mun yi magana assalamu alaikum هذا